scientists sun gano da cewa akwai wani mulmulelan dutse da ya tunkaro duniya a guje a halin yanzu wannan dutse yana gudu da speed ɗin 60,905 km per hour wanda suka ce a kiyasce a 'yan kwanaki ko satuka zai bigi duniya idan har ba a dakatar da shi ba sun ce wannan dutse idan har aka bar shi ya bigi duniya zai iya haifar da manyan abubuwan da ba a yi tsammanin su ba irin su ambaliyar ruwa giza ƙasa da kuma su a september 2022 sun ci nasarar tarwatsa wani dutse da ya nufo duniya a sukwane barakusan da suke lissafa tarwatsa shin two, Kun ga suna tafi a sama. Sun saka kan ta fasa ɗin nan. Ya fashe. kuma a girman wannan dutsen da ya zurfafa duniya a halin yanzu iya da girman 1870 to 4265 feet a har yanzu sun haɗa wani spacecraft kun gani mai kama da haka wanda ake zargin zai je ya fanka ya je ya je ya tarwatsa wannan dutsen amma ba su da tabbas zai iya fasa dutsen ko ba zai iya fasa dutsen ba saboda simulation ne waɗannan dutsen dutsen ko ce asteroid din an rasa ke wurgo su ba wai guda ɗaya bane kacal daga an gama da wannan sai wannan a ya ƙara fitowa kun ga yadda aka yi an fasa wani last year wannan labarin National Aeronautics and Space Administration ne suka sake shi wato NASA sun fi wajen sati ɗaya ko sati biyu da saka wannan labarin kuma yanzu ba su sun faɗa mutane bayanin sun fasa dutsen ko ba su fasa ba to Allah ya ji shema alheri Allah ya samu dace